وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم تبس حقيقه wannan alkur'ani a cikin lauhul mahfuz ma'abocin ɗaukaka ne da girma kuma ma'abocin hikima ne an kyautata ayoyinsa wajen abubuwan da ya umarni da abubuwan da ya hana